amurka ta sake hawa kujerar naki game da daftarin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya inda ta nemi a gaggauta tsagaita wuta a gaza ba tare da sharaɗi ba a najeriya kwamitin da gwamnatin jigawa ta kafa don bincike kan mummunar bashewar tankar man da ta faru a watan da ya gabata ya gabatar da rahotonsa. yana da muhimmanci ana lura da ingancin motoci da kuma yadda za a kare hanyoyin tafiye-tafiye musamman wanda suka ɗauki dakon kayan man fetur har wa yau a najeriya babbar jam'iyyar adawa ta pdp a kasar ta gudanar da wani taro domin magance matsalolin da suka da baibaye ta wani ya fito zaɓe bai ci ba dole ne mu neme su a zauna a ɗinke bakin zare a yi magana a fahimci juna kuma saboda mu ci zaɓuɓɓuka da muka sa a gaba To muna tafi da duka waɗannan rahotannin da ma ƙarin wasu amma sai na karanto labaran duniya. BBC ta fahimci cewa Ukraine ta yi amfani da wasu makamai masu linzami kirar Birtaniya wajen kai hare-hare a cikin Rasha karan farko. Rahotanni sun nuna cewa makaman sun fada kan yankin Kursk da ke kudu maso yammacin Rasha. Masu yada manufofin gwamnatin Rasha a shafukan sada zumunta sun wallafa hotunan abin da suka ce tarkacen makaman ne samfurin Storm Shadow daga ƙauyen Marino. an ji karar fashe-fashe a wani bidiyo da ba a tantance sahihancinsa ba wanda aka naɗa a can waɗannan rahotannin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ukraine ta yi amfani da wasu makamai masu linzami na amurka a yankin bryansk na rasha amurka ta sake hawa kujerar naki kan daftarin ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ke neman a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a gaza kudurin baya-bayan nan ya nemi a gaggauta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin ba tare da wani sharaɗi ba amurka ta ce za ta yi na'am ne kawai da matakin da ya bukaci a gaggauta sakin 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su a gaza sauran mambobin kwamitin goma sha hudu sun kaɗa kuri'ar amincewa da ra'ayin amurka wakilin falastinawa a majalisar ɗinkin duniya ya ce amurka ba ta da hujjar hawa kujerar naƙi today most of the members of this council failed Jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya kenan yake cewa a yau galibin mambobin kwamitin sun gaza, sun gaza cika alkawuran da suke da suka da sauke nauyinsu ga waɗanda ba su ji ba su gani ba. Sabon shugaban Hezbollah Na'im kasim ya ce kungiyar na bari a ci gaba da tattaunawar tsagaita wuta da Isra'ila don ganin ko za ta haifar da sakamako mai kyau. Ya ce Hezbollah ta bayyana ra'ayinta kan shawarar da Amurka ta gabatar. ministan harkokin wajen isra'ila gideon sa ya ce duk yarjejeniyar da za a cimma dole ne a tabbatar cewa isra'ila na da 'yancin ɗaukan mataki kan ƙungiyar da ke samun goyon bayan iran yana magana ne gabanin isowar jakadan amurka daga lebanon wanda ya ce an samu karin ci gaba kuma zai yi ƙoƙarin ganin an cimma matsaya to labaran na zuwa ne daga nan bbc kafofin yada labarai a siriya sun rawaito cewa mutum 36 ne aka kashe wasu hamsin kuma suka ji rauni a abin da suka kira harin isra'ila kan gine-gine a birnin palmira wata kungiya da ke bibiyar yakin a siriya ta ce mayaka goma sha daya da ke samun goyon bayan iran na daga cikin mutanen da aka halaka zuwa yanzu dai isra'ila bata ce komai ba game da harin isra'ila ta kai ɗaruruwan har-hare kan wurare daban-daban a siriya da ke da alaƙa da Iran duk da cewa ba bai take ɗaukar nauyin harharan ba. Rahotanni na cewa an kashe aƙalla mutum 40 a wani hari da ake zargi dakarun RSF sun kai jihar Jazira a Sudan. Shaidu sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa mayakan RSF sun kai hari kan ƙauyen Wad Osheb da yammacin Talata har aka yi gama da jami'an tsaro. wani ma'aikacin lafiya ya ce mutanen sun mutu ne sakamakon harbin bindiga The US has accused the RSF of targeting civilians. Wakilin BBC ya ce Amurka ta zargi da karin RSF da kaiwa farar hula hari a jihar har da mata da ƙananan yara. Yakin da ake tsakanin RSF da sojojin Sudan ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane a sassan Sudan ɗin tare da ɗaiɗaita miliyoyi. To labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni. Amurka ta sake hawa kujerar naki kan daftarin kudirin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke neman a cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Kudirin baya-bayan nan ya nemi a gaggauta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ta dindindin ba tare da sharaɗi ba. Amurka ta ce za ta yi na'am ne kawai da matakin da ya buƙaci a gaggauta sakin 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su a Gaza ga rahoton Aisha Aliyu Jafar. Dukkanin sauran mambobin majalisar su sha hudu sun amince da hakan. Jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya Dani Danon ya soki goyon bayan ƙudurin ya kuma jinjinawa Amurka da ta hana ƙudurin. Today, most of the members of this council failed. A yau akasarin mambobin majalisar nan sun gaza, sun saba ka'idoji da alhaki da kuma nauyin da ke kansu na tabbatar da adalci. Kudirin da aka kawo ko kaɗan ba zai kai ga samun zaman lafiya ba. hanya ce da za ta ƙara ta'azzara ci gaba da ayyukan ta'addanci da wahalhalu da zubar da jini. Mafi yawan ku sun amince da rashin adalci, don haka dole a gode wa Amurka. We thank the United for exercising its veto. Shi ma da yake jawabi a gaban majalisar jakadan Rasha a majalisar ɗinkin duniya Vasily benza ya yi Allah daida matakin Amurka. Мы могли сегодня потребовать, чтобы в ya ce za mu iya buƙatar a tsagaita wuta a gaza na gaggawa a yau mai ɗorewa kuma mara sharaɗi kuma a lokaci guda mu buƙaci sake waɗanda ake rike da su cikin gaggawa babu sharaɗi abu ne da ke nuna rashin sanin ya kamata amurka ta hana buƙatar hakan domin a kare rayuka a rikicin jin kai mafi muni a duniya jakadan Falasɗinawa a majalisar ya ce babu hujjar da Amurka za ta ki amincewa da ƙudurin. Rahoton Aisha Aliyu Jafar kenan. To idan muka je Najeriya hukumomi a kasar sun tabbatar da cewa hukumar jami'an farin kaya ta civil defense ta samu nasarar halaka mayakan Boko Haram hamsin a lokacin da suke kan hanyar so ta samar da tsaro ga layukan turakun lantarki a ranar Litinin. Rahotanni sun ce tawagar na kunshe ne da manyan jami'ai saba'in da 71 da suka fito daga sassan rundunar daban-daban lokacin da mayakan masu ikirarin jihadi su sama da 200 suka kai masu hari. Ga rahoton Zubairu Ahmad. kakakin hukumar baba wale afolabi ya faɗa a cikin wani bayani da hukumar ta fitar cewa jami'anta sun yi aron gama da mayakan ne a lokacin da suke zagayen sintirin domin kare babban layin wutar lantarki da ya taso daga yankin shiruru ne a jihar naija inda mayakan boko haram kimanin 200 ɗauke da mugan makamai suka kai wa jami'anta kusan su tamanin hari a yankin ƙauyen farin ruwa da ke karamar hukumar cikun da ke jihar kaduna a cewar sanarwar duk da kwantun ɓaunar da aka yi wa jami'an na civil defense sai da suka samu nasarar kashe sama da mayakan masu tayar da kayar baya hamsin a musayar wuta da suka yi kakakin rundunar ya kuma tabbatar da cewa jami'an su bakwai sun samu raunuka inda yanzu haka suke samun kulawa a wani asibiti da ke cikin garin kaduna sannan wasu bakwai kuma sun ɓace inda ake ci gaba da neman su a baya-bayan nan dai an yi fama da katsewar wutar lantarki musamman a wasu jihohin arewacin najeriya abinda aka alakanta da ayyukan yan bindiga da ke dasa nakiya a waɗannan turakun layukan lantarkin wanda wannan ya sa aka ɗauki matakin tura tawagar rundunar civil defense da sauran jami'an tsaro domin sanya ido tare da samar da kariya ga turakun sakamakon yawaitar hare-hare da lalata su da ake yi wanda ke haifar da katse wutar lantarki a fadin kasar kwanan nan dai ana yawan samun jerin kwantan bauna da 'yan bindiga ke yawa jami'an tsaro a sassan najeriya daban-daban domin ko a ranar asabar mayakan kungiyar boko haram sun kai wani hari a sansanin sojoji da ke borno inda suka kashe sojojin da dama sannan ake tunanin sun yi awon gaba da wasu makamai wata majiya ta tabbatar da cewa mayakan boko haram da bangaren is ne suka kai farmakin a sansanin soja da ke garin karitu a ranar asabar zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya Tun har yanzu muna najeriyar kwamitin da gwamnatin jihar jigawa ta kafa don gudanar da bincike akan mummunar hadarin tankar mai ya gabatar da rahoton saka gwamnan jihar kwamitin ya bayar da shawarwari da dama ciki har da tallafawa al'ummar da ibtila'in ya shafa tare da ɗaukan matakan magance aukuwar lamarin nan gaba kwamitin ya kuma ce kawo yanzu mutum 209 ne suka rasa rayukansu sanadiyar gobarar tankar man alhaji isa suraju mamba ne a kwamitin kuma ya yi wa zaradin lawan ƙarin bayani ta waya To, uh, shi wannan rahoto kamar da shugaban kwamiti din ya gabatar ya faɗi abubuwan da iya bincikowa da suka shafi musabbabin shi wannan haɗari, yawan mutanen da suka raka sararsa kansu da kuma wa'inda suka jikata da kuma dalilan da ake gani su ne suka haifar da shi wannan iftila'i da ya samu al'ummar mu. akwai mutane 38 wanda suke kwanta a asibiti sannan kuma an sallama mutum 61 su wa'annan mutane in ka haɗa jimilla ya shafi iyalai kimanin 167 a cikin garin majiya da kuma ƙauyuka biyu na noma da kiri me ya haddasa eh, wato ita wannan gobara daga binciken da aka yi kuka sa a rahoton misali To, eh, kamar yadda shi mai girma shugaban kwamiti ya yi bayani DIG Hafiz mai Inuwa, abinda ake tunani ya haddasa shi wannan haɗari shine na farko akwai irin eh, speed bumps da ake sawa a kan hanya don an shigo gari. na biyu kuma akwai ramuka a daidai wurin da hatsarin ya faru so ana kyau tsamanin wajen kaucewa wannan ramukan da kuma dukan wannan ah, speed band din sannan kuma akwai tukin dare da kuma gudu a cikin daren wannan ah, wannan shine ake tunani ya fara kawowa hatsarin sannan mm. kuma tashin wuta abin da ake kyau tsammani mai karfi shine cewar an samu haduwar kamar karfe ne da kuma wani dutse ko wani abu wanda ya ba da kestin da wutar ta tashi har muka samu kanmu a wannan yanayi. Kamar eh, shi lamari ne da za a iya kauce masa haka daga binciken da kuka yi ko kuwa? Eh daga binciken da aka yi da kuma shawarwarin da shi mai girma chairman na kwamiti ya sanar a yau shine na farko yana da muhimmanci a ga cewar ana lura da ingancin motoci da kuma yadda za a kare a hanyoyin tafiye-tafiye musamman wanda suka ɗauki dakon kayan man fetur da kuma manyan motoci na biyu kuma yana da muhimmanci cewar duk wuraren da ya kamata a ce akwai shirin ko ta kwana a asibitocinmu da garuruwanmu ya zama cewar an samar da waɗannan abubuwa sannan kuma mun ga muhimmancin samar da gurin da za a ke tausasar rayukan ko kuma zuciyoyin mutanen da irin waɗannan abubuwan ya shafa a asibitocinmu sannan kuma da gurare na musamman da ya kamata a ware saboda mutane masu ƙuna. Amma kamar zuwa yaushe ake sa za a fara ganin irin waɗannan shawarwari ai a take a gurin ana gamawa ma mai girma gamna ya meka wa shi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa shi wannan rahoton cewa a sa ɗanbar aiwatar da shawarwarin da aka bayar wanda kuma cikin ikon Allah dama yana cikin shi wannan kwamiti din. Alhaji Isa Siraji kenan mamba a kwamitin da gwamnatin Jigawa ta kafa don gudanar da bincike akan mummunar fashewar tankar mai da ta faru a watan da ya gabata a jihar. ta kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya G20 ta kaddamar da shirin yaki da yunwa da kuma kawar da talauci a yayin buɗe taronta na shekara-shekara karo na goma sha tara wanda ake yi a birnin Rio de Janeiro na Brazil. Shirin da duka kasashen kungiyar suka sanya wa hannu za a gudanar da shi ne tsakanin shekarun biyar zuwa talatin Shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva ya ce shirin wanda aka fara aiwatar da shi tun daga watan Yuli tuni ya samu goyon bayan sama da kasashe 80 na duniya. Kan wannan shirin Buhari Muhammad Fage a tattauna da Dr. Hussaini Abdu, shugaban kungiyar Care International a Najeriya ga kuma karin bayanin da ya masa. Idan aka duba irin yanayin duniya da yanayin tattalin arzikin duniya take a halin da muke cikin yanzu, musamman al'ummar duniya kusan mutum miliyan 800 ne ke faman talauci kashi 60 zuwa 70 na wannan al'umman suna nahiyar afirka saboda haka duk wani yunkurin neman kauda talauci a wato a daurin ƙasa ko kuma a duniyar nan tamu dole ne a yaba duk da cewa mun san cewa an sha irin wayannan taron an sa sha fitar da kudurori irin wayannan amma har yanzu talauci a duniyar nan ta ci ta kici tira musamman ma a nahiyar tamu irin nahiyar afirka ta yaya kasashe masu tasowa irin su najeriya za su amfana daga matsayar da kasashen G20 suka cimma. Dama irin wannan shirin ko tsarin akan yi ne saboda kasashen da suke fama da talauci ah, kamar yadda na faɗa wanda suka fi yawa a nahiyar mu a nahiyar afirka inda ma najeriya take ciki kasar najeriya ko kasar nijar ghana kowa ya san yanayin talauci a wayannan kasashen a najeriya kusan al'umman kusan al'umma kashi hamsin na al'umman kasar nan na fama da talauci Yawancinsu su kuma arewacin arewacin najeriya saboda haka in irin wannan shirin saboda su aka yi kuma ya danganta yadda Najeriya kuma irin irin shirin da ta yi makanta da kuma irin dangantakar da ta samu da wayannan kasashen wajen tabbatar da cewa duk wani shirin da za a yi a tabbatar cewa al'ummar Najeriya su ma su more za su more shi. Sai dai wasu na ganin ya kamata kasashe masu tasowa irin su Najeriya su zage dantse wajen ɗaukar matakan yaƙi da talaucin a matakin kansu da kansu. mu ma da kanmu a gwamnatocinmu kamata a ce suna waiwaya suna duba abubuwan da ke kawo talauci sannan ana ɗaukan ƙwararren matakai wajen yakansa na ɗaya yanayin tattalin arzikin ƙasa tattalin arzikin ƙasar nan kowa ya san idan dai aka ce ƙasa na tattalin arzikin ƙasa na tangarɗa wannan zai shafi al'umma kuma yana iya kawo talauci kuma wanda ke ba irin tsarinmu da tsarin da muka ɗauka na iyakan talauci wani lokaci za ga shi yake kawo yake ƙara talauci misali misali gwamnati ta fito ana cire tallafi ba tare da an ba da wani kwakwaran garan bawo don tabbatar da mutane ba su fada a cikin talauci ba ko kuma a fito wato yanayin makarantunmu yanayin asibitocinmu mai ake zirawa a ciki ya ake kula da su a yanayin gwamnati ita kanta irin nagartanta ya take kula da al'ummanta da sauransu da kuma soyin yanayin da ake samu wato climate change mai muke a kai don samun maganin su shi yana ɗaya daga cikin abubuwa da ke tura al'umma cikin talauci fama ake na wata fitina wani iri-iri da daban-daban to sai an zauna an yi maganin wannan bayan da za a yi G20 sai da su ba da shawara su an ba da abin da su bayar amma ba wanda zai iya fitar da ko kuma yakan talauci daga waje duk wani abin da za a yi sai dai mu tsara mu na mu tsarin a cikin ƙasar nan mu yaƙi kasan duk wani abin da za a kawo sai dai a taimaka maka. Dr. Husainu wato hussaini Abdu shugaban kungiyar Care International a Najeriya. To yanzu a Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar agogo na cewa karfe tara ne saura minti goma sha uku. Nabila Muktar Oba ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin muna tafa da labarin wasanni. A jamhuriyar Nijar an fara wani zaman tattaunawa kan hanyoyin da za a bi domin bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyar amfani da intanet da sauran hanyoyin fasaha na zamani. Taron na kwanaki biyu wanda ya haɗa ƙwararru kimanin 200 a fannin sarrafa kayan noma da kiwo zai duba irin fasahohi da hanyoyin kimiyya na zamani wajen sarrafa kayan noma da kiwo a Nijar. Malama Uma Jamila Ata'u jami'a ce a hukumar da ke kula da harkokin fasahar zamani a jamhuriyar ta Nijar. Ta yi wa ila Isufu karin bayani kan wannan sabuwar hanya ta bunƙasa harkokin noma da kiwo. abin gani maka yi muna iya kawo musu sauki an kaman akwai wasu teknoloji da ake iya kaiwa ga manoma da makiya da suke iya aiki da shi da yake iya sa su kama eh, cikin aikin su ma na noma in aka ɗoka wata rana kamar wurin ba da ruwa kun san akwai nan dijar ba ruwa ake samu ba kullum ba e to yanzu akwai akwai yanda ake iya yin dabara da ruwan in aka sai a ce ma ah, machine kin ko technology kin dibo ruwa a lokaci kaza zaki bada kuma a lokaci kaza ki daina kuma in kika diba esko kasan nan ta ku ruwa ta ji ruwa bata ji ruwa ba to wannan ne irin wannan abubuwan ne ake sa ga ake gwada ma manoma dan su samu kama in ma suka tashi yin wani aiki bai ba su matsala kuma yana kama su sauki cikin aikin su To kamar na'urorin kamar dami-dami ne ake aiki da su. Akwai wuraren da mutane suke lissahi bisa kan abubuwan da za a iya sanya don a samu ai wannan aikin. Miye yake yi eh, akwai yanar gizo-gizo da ake aiki da ita irin wannan a gani duka data da ke da kwai bisa kan ita a diba e, e, in ɗauki example guda wannan ciyoyi da suke ake samu wajejen manoma e, sai a gani kamar an an shifka kaza abin ya mutu sai a rasa da me yasa yanzu technology kinan tana sanya sai a diba a ce ai a lokaci kaza ga na shekara ana ganin irin ga matsala kenan ga aikin da za mu yi da technology sai eh, eh, ya diba sai ya ce mana a'a ga lokacin ga ya kusa zauwa ga abubuwan da kamata a sanya don a yi rigakafi yawa To kenan za a iya cewa yanzu kuna ga wannan tafiya tsakanin ku masanan zamani da kuma manoma da makiyayan gargajiya za ku iya fahimtar juna? Tabbas tun da yanzu yadda muke aikin Eh, ban mu tsaya wajen mu mu ce mu yi lissafi sannan mu musu abubuwa a'a zuwa muke mu zamna tare da su a yi hira a gane ma juna miye matsalar mu kuma ku kuma da kuke da wannan technology kakane technology nan za ta yi ta taimake mu cikin aikin mu tunda ba nan ya mai bane muke tsaba a'a cikin gona ya ake zuwa a tambaye mutane a ce to kai kaza ga matsalar da me matsalar da kake samu a ga matsalar da nake samu ai wannan can yayi lissahi bisa kan yanda yake iya ka maka sauki bisa kan waga matsalar in aka ka maka ka iya aiki da shi mutane su akwai masu cewa eh akwai masu cewa a'a yo in ma aka na iya ban iya ba sai a ce mishi a'a ba ai babu matsala tunda ana koya maka Malama umar Jamila Atao jami'a a Hukumar Kula da Harkokin Fasahar Zamani a Jamhuriyar Nijar, yanzu kuma.